أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين وبعد آه، يو أشرين دهدو قوة جماد الآخر هجراء النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دريه دو da arba'in da biyu wadda ta daidai da ranar bakwai ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya ta miladiya za mu tashi darasi na ɗari da talatin da takwas a cikin karatunmu da muke yi a cikin littafin aljami sahih na al'imam abi abdullah muhammad ibn ismail al-bukhari wa a asahul kutubi ba'da kitabillah za mu tashi babi na hamsin da bakwai a cikin kitabul azan babu ya komo an yamin imam bi hidaihi hadisi na 697 hadisi na 700 ba uku na'am imam al-bukhari ce babu yaqumu an yaminil imami bi hidaihi sawa'a idza kana ithnayn wato bajin cewa wato mutum yana tsayawa a gefen liman wani mutum kenan ya komo dinnan zaka fahimce shi daga imam yana nufin mamu wato mamu yana tsayawa a gefen adaman liman bi za'ihi daura da shi wato saiti da shi sawa'an daidai ba tare da nisa da gare shi ba tare da rabuwa daga shi ba idan ka nasnayin in sun kasance su biyu wato liman da mamu kuma da yake idan ka nasnayin wannan ya nuna in sun kasance su biyu duk maza ba zai yiwu a ce in sun kasance su mace da namiji ba ba zai yiwu ya hada su ba ya ce idan ka nasnayin sai dai kawai idan ya yi sai dai ya zamanto akwai majazi na taglib na rinjayar da namiji akan mace amma wannan ishara ne ga cewa hukuncin yana nufin idan maza ne ba idan wato namiji da mace ba na'am ah, wato bayan kun ga bayan imamul bukhari ya gaya mana ah, ah, mun yi wajen sifar liman to an samu liman to in za a fara sallah to in za a fara sallah ina makamin liman yake ina makamin mamu yake to daga nan yanzu za mu fara na'am wannan isnadin Sulaiman ibn Harb al-Washiji al-Washihi Sheikhul Islam yana daga cikin manyan malaman Basra qadi Makka malamin Bukhari daga cikin as-siqat manyan malaman hadisi na garin al-Basra wanda Allah ya masa yawan ɗalibai majalisinsa mun taɓa tarjamarsa ai aka ce majalisinsa sama da mutum dubu arba'in suna halitta eh. har masu shifta um, sai da aka kai mutum bakwai suna yi wannan yayi wannan ya dauka wannan yayi wannan ya dauka kuma yadda ake yi wajen dan an zo wajen daurin aure kafin a sa loudspeaker yanda maroka suke yi akwai wanda suke a ciki wani ya karba daga na waje wani ya karba daga na waje to a majalisan riwayar hadisi haka ake tunda babu loudspeaker yanzu duk an samu loudspeaker ta hutar da mu amma kuma a can kuma kaga su suna samun lada dan wanda ya istimla'i duk wanda ya yi shi ma kamar ya karanta hadisin ne ga salatin annabi sallallahu alaihi wasallam da zai ga isar da ilimi yana yin a wannan majalisin nasa kuma halifa yana rashid yana yana cikin yana benansa an sanya labule shi ma yana cikin masu riwaya suleiman ibn harb ya kasance inda ya riwaya daga wajen mutum to amintacce ne saboda intiqa'insa yana daga cikin wanda suke ba sa riwaya sai daga asfika kun san muna da muna da su ibn mahdi ahmad ibn hanbal da yahya ibn sa'id al-qattan da shu'ba da malik to ga wani ƙari suleiman ibn har shu'ba ibn al-hajjaj kun san shi al-hakam ibn utayba al-hakam ibn utayba faqihin mutanen kufa mutanen kufa matsayinsa a wajen mutanen kufa kamar matsayin zuhuri ne a wajen mutanen madina saboda kusan hadisansu hadisan mutanen kufa kusan duk a wajensu suke ya kiyaye su kuma sa'ansa ne kusan kuma sa'ansa ne an bambancin su wajen rasuwa bambanci kamar na da a shekara shida ko zuhuri 120 ya rasu ko 120 eh, shi kuma 114 saboda haka bambancin su shekara shida sai dai shi wannan a kufa yake a zuhuri kuma a madina yace sami'tu sa'id ibn jubair naji sa'id ibn jubair an ibn abbas daga abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ma qala yace bittu fi baiti khalati maimuna na kwana a gidan wato yar uwar mahaifiyata na. maimuna ita ce maimuna bintul harith matar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure a lokacin ya aureta ya tare da ita bayan a bayan umrar rana don haka ne waɗanda suke tsammanin yana cikin ihrami ya aure ta bayan umrar rana wato a ƙarshen rayuwar annab sallallahu alaihi wasallam kenan tunda umrar rana an yi ta a shekara ta takwas bayan hijira a ga sauran shekara biyu annab sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya lokacin da ya aure ta ya tare da ita a nan a a nuwairiya sunan unguwar kenan yanzu a makka ana ce ma wajen nuwairiya yana nan akan hanyar madina an kewaye wani kabari an kewaye wani gini to nan ne ake cewa a nan kabarin maimuna yake don cewa ta yi ta rasu a cikin makka ta ce kar abin ne ta sai a daidai wajen da aka yi ma'anar sallallahu alaihi wasallam rumfa ya tare da ita lokacin da yake dawowa daga umra ta aljihir rana saboda haka wannan wajen wannan wajen a nan aka ɗauke ta tun daga makka aka to da ita hannun wajen ya wuce tsakaninsa da masjid aisha ina ganin zai kai wajen kilomita biyar ko bakwai mm. masallacin na na aisha wanda yake shine haddin harami saboda haka tsakaninsa da cikin garin makka zai kai wajen kilomita goma sha shida ko sha bakwai kuma kusan ishirin ban taba gwadawa ba kuma ban sani ba mai al-ma'alimul asira zai iya kawo nisan tun da ya kiyaye amma wajen dai sananne ne wajen sananne ne akwai wanda muka yi tafiya da su duk na nuna musu muka zo wucewa eh, to aka ɗauke ta akan wuyayen mutane yana ibn abbas yana cewa ku hankali da ita domin mahaifiyar ku ce eh, ku hankali da ita domin mahaifiyar ku ce saboda nisa ka san saboda wannan zai sa mutane Allah Allah suke su sauke nauyin ana ta gudu-gudu sauri-sauri sai ce ku hankali da ita mahaifiyar ku ce a aka je aka binne ta a radiyallahu anha wa arzaha abin da ya sa ne wannan bayanin don nuna mana don mu gano shekarun ibn abbas lokacin da ya kwana tunda annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya rasu ibn abbas ya ce wa qad hastul ihtilal na kusan balaga wato dan shekara goma sha hudu sha biyar. saboda haka kaga wannan lokacin da aka ya zama to ibn abbas murahiki ne murahik wato wanda yake ya kusan kaiwa shekarun balaga dan yaro dan saurayi da ya data tunda kaga yau kenan a wannan a bisa wannan lissafin in a dauka cewa ibn abbas ya rasu ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ibn abbas yana shekara 14 kaga zai zamanto a lokacin da aka yi wannan a a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tare da maimuna ibn abbas shekararsa goma sha biyu da haka tsakanin shekara goma sha biyu da shekara goma sha hudu a lokacin ne ibn abbas ya kwana a gidan a halarsa maimuna a lokacin ne ya kwana a gidan halarsa maimuna bintul harith na'am yace fa salla rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-isha sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallar isha thumma jaa sannan yazo ma'ana yazo dakin ita matarsa mai maimuna fa salla a ce sai ya salla raka'a hudu sun mana sannan yi bacci sun maƙam sannan ya tashi sun maƙam ya tashi qiyam ana yana nufin sannan ya tashi yi salla yi qiyamul layl faji ito qumtu an yasarihi sai nazo sai na tsaya a gefen hagunsa faja'alani an yaminihi sai ya sa ni a gefen damansa fa hamsa raka'atin sai salla raka'a biyar thumma salla raka'ataini sannan yayi salla raka'a biyu thumma nam sannan ya bacci hatta sami'tu ghatitahu har sai da ji wato sautin numfashinsa aw qala ko khatitahu da ghatitahu duk ma'anar su daya thumma kharaja ila as sannan ya fita zuwa ga sallah ma'ana sallar asuba Wani hadisin na ibn abbas imam bukhari ya ambace shi a kitabul ilm babu samari fil ilm sannan ya ambace shi afwan a kitabus sala babu samar ma'al ah, babu samar ba'da al-isha wato yin hira bayan sallar isha ya kawo shi saboda a wata riwayar hadisin ya zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kwanta sai da yayi sai da yayi zance yayi hira da matarsa kafin ya yi bacci to daga nan buhari ya ce duk da an hana mutum ya yi hira bayan sallar isha to amma ban da hira da iyali hira da iyali ya halatta saboda haka kada ka je ka ce ka ji hadisi an ce ba a hira bayan sallar isha idan mata ka zo ta magana kai gum ka ce mata ba a yi kuma ba ka da lokaci tare da ita kayi ni a gida kayi ni kana kasuwa ko kana ofis ka tare da ita ɗan lokacin da za ta samu da kai bayan sallar isha ka ce an ce ba a hira bayan sallar isha ta zama to mai zuwa mai zuwa halkar karatu matar ta ce wannan karatu naka ban gane masa ba to ba haka bane to shi yasa ga sai aka nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana hira da iyalinsa bayan sallar isha wanda ya nuna hanin da aka yi na hira bayan sallar isha wato banda hirar da mutum zai yi tare da iyalinsa sannan imam bukhari ya ambace shi a can kitabul wudu babu takhfiful wudu babin wajen yin alwala wato ba cikakkiya ba ba ba ba, cikakkiya ba a yi ta da wato sassauta ayyukan yin sassauta wanke gabobi wajen alwala yin sassauci wajen wannan shi ma bukhari ya imam bukhari ya ambace shi hadisi ne wanda yake riwayoyinsa suna da sassaɓani da juna suna da sassaɓawa da juna babu wanda zai iya tantance maka su in ba wanda yake ya san ilimin hadisi ya san illolin hadisi ba zai iya tattara maka riwayoyin ya tantance waɗanda suka yi kuskure wajen riwayar da wanda ba su yi kuskure ba domin sau ɗaya ne abin ya faru sau ɗaya ya kwana amma duk waɗanda suka rawaito hadisin daga ibnu abbas nan ga sa'id ibnu jubair zamu zo mu ga abadin da yake biyowa ga quraib maula ibnu abbas sannan a cikin sahih muslim akwai ali ibnu abdullahi ibnu abbas ɗansa shi ma ya rawaito to kuma a cikin rawayoyin nasu duk akwai sassabawa to waɗansu irin wannan sassabawa suke gani sai su ka gani ma duk ma hadisan ma gashi bukhari din ne ya kawo amma duk ma gashi ma hadisan ma akan abu ɗaya amma duka jin da suke faffaɗan abubuwa daban-daban daban-daban balantan ku ba wai bukhari ne kawai rawaito shi da sigogi duk in ka tattara riwayoyin nan shine za ka fahimci yanda yake shi sa malaman hadisi suke cewa albabu idan lam yujma turuquhu lam hafa uku. dukkan wani hadisi idan baka tattaro riwayoyinsa baki ɗaya ba ba za ka taɓa gane wato in akwai kuskure a ciki in babu ba to wannan hadisin ya haka yake kuma zai zo mana shi yasa ba zan ɗauki lokaci wajen bayanin sassaɓawar ba kamar yadda domin zai maimaita hadisin a nan zai maimaita hadisin ya sake zai maimaita hadisin sau biyu a babin da yake zai zo gaba da kuma babin da zai zo bayansa ba zan ambata sassaɓawar riwaya ba zan bari sai mun je abwabul witir in Allah ya kai mu da rai da lafiya Allah ya nuna mana idan muka je a lokacin nan sai ga yanda masana ibn hajar al-asqalani saboda abinda Allah ya bashi na hadda domin ya haddace sahih bukhari din kamar surar fatiha ah, yanda ya yanda ya tattaro maka riwayoyin ya tantance yanda zaka gane kan cewar wannan al'am'a ah, wato babu wani sabani a cikin riwayoyi to a cikin wannan riwayar kaga ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam da ya shigo gida sai ya yi sallah raka'a hudu ya yi sallah raka'a hudu wannan sunna ce wadda aka kiyaye ta a cikin wannan riwayar ta hadisin ibn abbas wanda waɗansu ba su ambace ta ba mm, to wannan sai a karɓe ta saboda babin ziyada tufiqat wanda ba su ambace ta ba ba yana nufin kan cewa sun saba bane a cikin riwayar rashin ambato bai nuna kan cewa sabani ba ba su kiyaye abin da wani ya kiyaye ba saboda haka ya yi sallah raka'a hudu daga nan ne wannan ya nuna kamar yanda ah, waɗansu suna cewa wannan nafilar bayan isha ce to amma riwayar wata riwayar da ta zo a cikin sunan nasa'i riwayar al-minhal ibn amr an ali ibn abdullah ibn abbas a cikin sunan a cikin sunan nasa'i sai ya ruwaito cewa yayi bayan yayi sallar isha sai yayi sallar sai yayi raka'a biyu bayan sallar isha a cikin masallaci har sai da ya zamanto babu kowa a masallacin sannan ya shiga gida sallallahu alaihi wasallam da kaga ba zai yi wannan raka'a hudun su zamanto nafilar sallar isha ba tunda ya ambaci cewa ya yi ta a masallaci a wannan daren amma wannan wata nafila ce kuma yake yi kafin ya bacci sallallahu alaihi wasallam to sannan kuma nan ya ambaci cewar a <clears throat> faji'tu faqumtu an yasarihi wannan shine mahallin shahid na zo sai na tsaya a kwibinsa na dama kuma wato ibn abbas saboda an ya sari kwibinsa na hagu eh ai hagun na nuna da hannuna kuma sai baki na yace dama na'am wato shi ibn abbas saboda fahimtarsa sai yayi sai yayi kawai bai nuna ya nuna kamar bacci yake amma da yake ya je ne don ya san abin da ya annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallar dare bai nuna masa idansa a bai nuna masa idansa a farke yake ba bai nuna masa a farke yake ba don saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan so yayi aiki amma saboda kula da na kasa da shi sai ya sai ya saukaka to kar manzo Allah yana shi ibnu Abbas da fahimtar fahimtarsa da wannan karancin shekarun yace to kar yayi wani motsi da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai fahimci cewa idansa biyu ya zamanto yanda ya saba yin sallar ba haka zai yi ba saboda ibn abbas saboda haka sai ya shuru bai yi kamar bacci yake yi hmm. to da ya ta da sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya fara sallah sai shi kuma ya zo ya tsaya a gefensa na hagu to shine sai ya ce alani an yaminihi sai ya sani a gefensa na dama a wannan riwayar ba ambaci yadda ya sanya shi ba amma kamar zai zo ya kama kansa a wata riwayar ya kama daurin gashin kansa wato azdu'aba kun san yadda larabawa suke yi musamman kananan yara hatta maza sai a daure kansu a nan sai a daure kansu a nan gefe da kuma nan gefe ko kuma a tattara gashin a daure kan a sama to amma dai yawanci kan suke yi wato a rataya biyu haka za ka gani suna har sukan sako shi idan gashin mai yawa ne to sai ya kama gashin sai ya juya shi ta dama ya sa shi a gefen dama ya dawo da shi gefen dama to wannan shine ma'allin shahid cewa idan liman zai yi sallah da mamu wanda yake namiji ne to zai sanya shi a gefen damansa zai sanya shi a gefen damansa za mu sake dawowa kan wannan matsalar mu ƙara fassara hadisin sai ce fa sallah hamsa raka'ati sai sallah raka'a biyar to kun ganin nan haka ya ambaci cewa ya yi sallah raka a biyar amma a riwayoyin hadisin kamar yadda za mu gani muka zo bulwitir raka a goma sha uku annab sallallahu alaihi wasallam yi, sannan ya yi yayi raka'atay al Raka a goma sha uku ya yi, sannan ya yayi raka'atay al-fajr haka riwayar annasa'i ta bayyana a bayyane cewa yayi fa a ta yi ya sallah raka a biyu biyu hatta salla samani raka'ati har sai da yayi salla raka'a takwas thumma awtara bi khamsi raka'atin lam yajlis bainahun lam yajlis fihin sannan yayi wuturi da raka'a biyar bai zauna a tsakankanin su ba wato da ya tashi ya raka'a biyar din sai zaman tahiyar karshe yayi a raka'a biyar saboda haka in ka tara takwas da biyar nawa kenan sha uku to sannan kuma da aka kira sallah asuba yayi raka'a ta fajr sauraka wannan riwayar da ce fasalla hamsa raka'at bata ambaci wannan raka'a takwas ɗin da yayi ba na farko da su ya fara sai kawai ya taƙaita a ambaton wannan hamsa raka'at ita riwayar Alhakam ibn utayba ba ka ba ba bane wani ya ambaci abin da wani bai ambata ba ko kuma wani yayin riwayarsa bai tuno dukkan yadda hadisin yake ba sai ya faɗi wani ɓangare bai faɗi wani ɓangare ba to sai ka tattara riwayoyin kowa sannan sai ka samu abin da yake shine ainihin hakikanin riwayar yadda take to sun masalla taini wannan raka a biyun da ya yi da yace sannan ya sallaci raka a biyu yana nufin raka a raka'atai fajar sun ma nama sannan ya yi bacci wannan yi kina ishara ne ga baccin ga wato kishin gida da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayan yayi ta yi fajar yana kishin gida kamar yadda ya zo a hadisin Aisha radiyallahu anha yana kishingida a kwibin damansa a kwibin damansa kishingida ba yana nufin ya kwanta ga baki ɗaya ba yawanci kishin kishingida shine mutum ya kwanta amma ya tada ya sanya hannunsa ya sanya kansa a cikin hannunsa a cikin tafin hannunsa to wannan ne amma har yayi bacci sai dai baccin ba bacci ne wanda za a ce mai nauyi ba duk da yace ya ji sautin munsharinsa waɗansu sun ce wannan hususiyarsa ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tanamu ainaya wala yanamu qalbi idanuna suna bacci zuciyata ba ta bacci saboda haka sai bai sake alwala ba ya tashi ya fita sallar asuba hmm. to kamar yadda na ambata shahidi a nan shine inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya juyar da ibnu abbas ya zo tsaye da shi a gefen damansa to kuma a gefen damansa din nan da ya tsaya ya ce bai faɗi daidai wa daida yake ba ko ba daidai wa daida ba ma'ana ya yi saiti ko ku ya ɗanyi baya-baya to amma shi imamul buhari ya ce bihe za'ihi wato yana saiti da shi shi ne ma'ana bihe za'ihi yana saiti da shi wannan don yin ishara ga cewar sanya shi da ya yi a damansa to a daidai daman zai zamanto saiti baya-baya ba baya-baya ba saboda asar da suka zo daga sahabbai malik ya kawo daga ciki abinda ya zo na riwayar daga umar ibn al-khattab na abdullahi bin ta bin mas'ud a cikin muwatta ya ce ya zo ya samu sayidina umar radiyallahu anhu bil bilhajira lokacin garjin rana lokacin wato bayan bayan zawal kenan wato nafilar da ake yi bayan zawal lokacin da ake bude kofofin sama yace fa wajadtuhu yusabbih sai na same shi yana nafila fa qumtu wara'ahu sai na tsaya a bayansa fa qarrabani sai ya kusantar da ni hatta ja'alani hidha'ahu an yaminihi har sai da ya sanya ni daura da shi saiti da shi a damansa saboda haka wannan shine abin da ya kamata ba wai ya danyi dan jinkiri ba wannan dan jinkirin an roto daga waɗansu malamai kamar malaman kamar Muhammad ibn al-Hasan ma daga cikin malaman Hanafiya suka ce wato a a yan yatsun mamu su zamanto daidai dunduniyar liman wato liman ya wuce ka yan yatsunka suna daidai dunduniyar wato kada kai saiti shi ko sayyidina Umar sai shi ko kaga an ambaci hiza'ahu saiti daidai wa daida kafarka da kafarsa to waɗansu haka za ka ga suna yi waɗansu in suka tashi yi sai su rinka ganin kamar ko wani girmama liman ne ba za su tsaya daidai da wadaida da shi ba sai su ɗan tsaya daga ɗan baya da baya kaɗan to an ruwaito daga malaman shafi'iya ko da yake ma ya zo ma wannan a cikin a cikin al kabir na al-imam dardir na muktasar yana cewa mutum ya dan ya ta'akhkhar qalilan ya dan yi dan baya kaɗan amma imam bukhari ya yanke hukunci shi a wajensa babu zancen kai baya kaɗan don babu dalili akan wannan musamman ga fi'ilin sahabbai ɗaya riwayar da malik ya kawo a cikin almuwatsa ta abdullahi bin umar ce shi ma haka ya ambata faja'alani an ni faja'alani bi hidha'ihi an yaminihi sai sanya ni daidai wa daida da shi a gefen damansa saboda haka wannan shine shine daidai ba ka yi jinkiri ba ka koma bayan liman a ka tsaya daidai wa daida da shi waɗansu waɗansu za a ga haka suke yi a cikin sallah kamar suna ganin a musamman idan ko limamin malamin su ne ko mahaifi ko wani babba sai su ga ba za su yi jera da shi ba daidai wa daida suna mamu sai su ɗanyi ɗan baya kaɗan duk da an roito daga waɗansu malamai amma a fi'ilin saidina umar da abdullahi bin umar ya nuna ba haka ake yi ba sai dai wannan ba zai ɓata yadda limancin yadda limancin yake ba babu komai dan mutum yayi eh? Eh. a'a kaga wato iri biyu ne imam buhari ya amfani ya ishara gare su akwai yadda za ku tsaya kafada da kafada kafa da kafa bai yi gaba ba kai kai baya wannan shine wannan shine almuhaza ku kunnan doki da shi an fahimta at-taswiya kuwa sawa'an kar ku zamanto akwai faraga tsakaninku hmm? akwai fili tsakaninku shi yana nan tsakankaninku kuma ya zamanto akwai masafa akwai tazara wato ku zamanto tare ka fada da ka fada abubuwa biyu imamul bukhari ya fada kun ga fikihunsa du biyun za a hada sauraka wannan wanda kake fada in yazo aka hada kafada da kafada sai ya dan janye haka ko da wai mamu ne da mamu a cikin wannan ai ka san wannan ai san hukuncin sa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tad'u furujatin lishaytan kada ku bar kafa ga shaydan eh, in ka bar kafa tsakanin mamu da mamu aka bar kafa to sanan shaydan yake shiga ya taima mutane waswasi a cikin sallah to in mutum ma shi da mamu ne haka ya waje ba kada su nisanta juna E wajen wajen sutura eh waɗansu ba sa so wato su sanya ai mun yi shi a cikin bu sutura cewa babu dalili da ya nuna kan cewa in za ka sanya sutura yayin da kake sallah sai ka kai kaitar da ita ba ka sa ta yi saiti da kai ba wai in ka sa ta yi saiti da kai sai ya zamanto kamar wato kana sallah ita kake masallah eh, to shi yasa suka karhanta cewa kada ka sanya ta daidai wa daida da kai sai dai ka sanya ta ta zamanto wato idanka na dama shine yake saiti da ita wato ta dan karkace zuwa idan dama ko idan hagu karkata ta ta zamanto wato saiti da inda kallon ka yake to shi ma wannan babu dalili a kansa wannan hadisi ne na farkon wanne a'a na ce wannan shine hadisin farkon wato ina faɗan yadda tartibin bukari ya yi ne yadda yake jeranta hadisan na ce bayan ya faɗi sifar limanci sai kuma yanzu aka zo za a fara sallah an zo za a fara sallah to a ina liman zai tsaya a ina mamu zai tsaya shi ne zai fara waɗannan hadisan a ba kitabu sala ba ne eh ba kitabu sala ba ne wai ina faɗan azancin bukari wajen jerantawa da ya yi an fahimta ai bayan an yi kiran sallah bayan ya yi abuwabu na kiran sallah sai kuma ya zo ya yi hadisan tattaka tafiya zuwa sallah kada ka yi tafiya da sauri sai kuma ya kawo hadisan a afon sai ya kawo hadisan falalar sallar jama'a sai kuma ya zo hadisan yadda in ana tafiya sallah kada a yi gaggawa sannan kuma sai ya kawo uzurce-uzurce da suke sa kada a je sallar jami'i sannan kuma sai ya kawo sifofin liman wane ne ya cancanci ya limanci sannan ya kawo limancin wanda yake dan bid'a ko limancin shugaban fitina to yanzu kuma bayan duk ya gama wannan an samu liman kenan to tunda an samu liman ba sai salla ba kamar yadda ake a gaban sarki idan an je an yi ma liman a jarabawa an nada shi an nada shi limanci an ɗora masa rawani sai mutanen fadar ce to liman sarki ya ce a je a yi sallah wato baka da wani abu sai sallah to an sami liman yanzu sai sallah to shine farkon abin da za a yi to in sallah za a yi to a ina liman zai tsaya a ina mamu zai tsaya to akallan jama'a shine mutum biyu liman da mamu to idan liman da mamu ne ga yadda ake tsayawa mamu yana daman liman kuma a wannan shine da. wannan babin ya kulla na'am باب إذا قام الرجل عن an ya tsari imam babin idan mutum ya tsaya idan namiji idan namiji ya tsaya an ya tsari imam a gefen hagu na liman fahawwalahul imamu ila yamini sai liman ya juya shi ya zuwa ga damansa lam tafsud salatuhuma sallar su su biyu bata ɓaci ba wato sallar liman bata ɓaci ba saboda kama shi da yayi da ya juya shi wannan aikin da yayi bai bata masa sallah ba sallar mamu bata ɓaci ba saboda tsayawar da yayi a gefen hagun liman bai tsaya a gefen damansa ba da kuma tattaka juyawar da aka yi masa ya tafi daga hagu ya koma dama wannan aikin da yayi shi ma bai tsata masa sallah ba kaga ya yanke da hukunci babu zancen ma cewa in ma akwai sabani shi bai yadda da sabanin ba ya yanke hukunci saboda karfin hujja na'am عن قريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة وتوضأ ثم قام يصلي فقمت على يساره فأخذني فجعلني عن يمينه فصلى ثلاث عشر ركعة ثم نام ثلاث عشرة ركعة ركعة نعم. ثلاث عشرة فصلى ثلاث عشرة عشرة يوه ثم نام ثم نفخ حتى حتى نفخ ثم نام حتى نفخ نعم وكان إذا نام نفخ ثم أتاه المؤذن فقال فصلى ولم يتوضا قال أم فحدثت به بخيرا فقال حدثني قريب بذلك آه، امام البخاري يتي حدثنا احمد نان نعم، هكا يرويتو احمد بي فدو كو وانه ني با أحمد ديوه أما يا ahmad ahmad ibn salih ibn al-tabari abu ja'far al-misri imamu ahli misr babban malamin misra wanda aka ce imamu ahmad ya yabe shi akan saninsa ga hadisan ibn shihab zuhuri yace ce bai ga waɗanda suka kiyaye hadisan zuhuri ba a zuhuri ba irin ahmad ibn salih al-misri da muhammad ibn yahya al-zuhuli amintaccen rawi ne babban malamin misra an ce babu wanda mutanen bagdad suka ce ba wanda ya zo mana da ya kiyaye hadisan mutanen hijaz irin ahmad ibn salih al-misri yayin da aka abu zur'atar dimashki ya zo ya sami imam ahmad imam ahmad ya tambaye shi wa kabari a misra sai ya ce ahmad ibn salih imam ahmad ya yi murna ya daga hannu ya masa addu'a ya addu'a ga Ahmad ibn Salih to wata ran akwai ɗaya daga cikin almajiran Imam Ahmad Abubakar ibn Zanjawai ya je Misra da ya je Misra ya je wajen Ahmad ibn Salih ne sai ya ce masa da ya ce masa daga Iraq yake sai ya ce a ina kake zaune a Iraq ya gaya masa sai ce kasan ahmad ibn salih ya ce eh ni cikin sahabbansa ne ai kasan ahmad ibn hanbal ya ce eh ina cikin sahabbansa sai ce za ka sifanta min inda gidanka yake don idan na zo bagdad ka kai ni wajen ahmad ibn hanbal ya sifanta mata ahmad ibn salih al-misri ko ya niki gari ya shirin tafiya ya je har bagdad da ya je bagdad ya je daga yadda ya sifanta mata gidansa din ka ji irin kan gado irin nasu wanda a lokacin nan babu google ma mm, amma da wannan <laughs> bayanin ya kai kansa har gidan ahmad abubakar ibn zanjawai sannan ya zo da shi ya ɗauke shi ya kai shi wajen imam ahmad imam ahmad yana ganin sa ya miƙe ya maraba da shi to sannan ya ce to su zo su yi muzakara wato su zo su tattauna hadisai na az-zuhri wato muzakara shine malamin hadisi ya zo su zauna da da ɗaya malamin wannan ya kawo riwaya a wannan ya kawo riwaya har sai wani ya kawo riwayar da wani bashi da ita to sai ya ɗauko wannan riwayar daga wajensa <laughs> to haka suka yi sai imam ahmad ya ce mu zo mu yi riwa mu tattauna mu muzaka wato mu muzakarar hadisan da az-zuhri ya ruwaito daga sahabbai sai Ahmad ibn Salih ya kawo nasa Ahmad ibn Hanbal ya kawo nasa ba wanda yake kawo wani abu bako wanda wani bai sani ba sai Imam Ahmad ya ce to mu kawo abinda az-zuhri ya ruwaito daga yayan sahabbai to sai suka fara to anan ne fa sai Imam Ahmad ya kawo masa hadisin dan gidan ah, Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im daga babansa daga abdurrahman ibn auf ya kawo masa hadisin hilful mutayyibin hadisin hilful mutayyibin a wannan alkawarin da aka yi tsakanin da quraish na kan cewa za a taimaki duk wanda aka cuta ya ce shahidtu ma umumati hilfan fi bait ibn jud'an ma yasurruni anna li bihi humrun na'am walau du'itu ila mithlihi fil islam la ajabtu yace na halacci alkawari da aka yi na ba da taimako ga waɗanda duk wanda aka cuta tare da babbanni a gidan ibnu juda'an ba na ƙaunar a ce a maimakon wannan an bani wato garken raƙuma waɗanda suke nagartattu wato saboda muhimmancin sai a yanzu a musulunci da za a kira ni zuwa gare shi da na amsa inda abu ne ake tun lokacin jahiliya sai ahmad ibn salih yake cewa kake kawo irin wannan hadisi dan shi bai san shi ba sai ce ai wanda ya gaya mun wanda ya ruwaito wanda ya ruwaito hadisin daga zuhri mutum ne wanda yake maqbul aw salih yace wane ne yace abdurrahman ibn ishaq yace to ya ruwaito daga gare shi sai yace amintattu guda biyu isma'il ibn ulayya da bishr ibn al-mufaddal sai yace yace dan Allah ka ruwaito min wannan hadisin sai imam ahmad ya ce daga littafi zan ɗauko maka sai ya shiga gida ya ɗauko littafinsa sannan ya yi masa imla'in hadisin sai ahmad ibn salih ya ce wannan hadisin da shi kaɗai na samu a zuwa na iraq zuwan da ne tun daga misra zuwa iraq wallahi ya ishe ya wadatar da ni ka ji dan hadisi ɗaya eh, inda suke ganin fa'idar to da Allah waɗanda suka ɗauki hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan matsayi sun za a ce za ki ma annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya mutum ya tafiya daga misra zuwa bagdad ba daga misra zuwa madina ba fa daga misra zuwa bagdad don tafi nisa hmm. ahmad ibn salih al-misri kenan ya rasu a shekara ta 246 yana daga cikin malaman ashabul kutubi sita banda imamun nasa'i imamun nasa'i ya yi magana a kansa magana ka kausa amma sai imamun nasa'i ya zama to shi ne ya cutu da wannan maganar da ya yi wato shi ahmad ibn salih ya kasance mutum ne mai tsauri yana da tsanani baya yadda wani ya zo majalisinsa ya masa riwayar hadisi sai ya san shi ko kuma in bai san shi ba to sai ya kawo shaidu guda biyu a dalai akan cewa mutumin kirki ne eh, da kuma za'ida ibn kudama shi ma haka yake za'ida ibn kudama duk haka take to sai imamun nasa'i ya shigo cikin majalisinsa bai san shi ba bai san shi waye ba sai ya ce masa fita sai kore shi imamun nasa'i bai ji daɗi ba saboda haka sai ka kausar magana a kansa to shi kuma sauran malamai ba wanda ya ɗauki maganar imamun nasa'i don an san dalilin da ya sa yi na'am to shi ne ahmad din ibn wahab abdullahi ibn wahab kun san shi amur kuma shi ne amur ibn al haris sa'an imam malik ne sa'an zaid abdurrabbihi ibn sa'id dan uwan haya ibn sa'id al-ansari makaramata bin Sulaiman al-Madani daga Quraib maulan Abdullah ibn Abbas daga Ibn Abbas yace nimtu inda khalati e, nimtu inda maimuna nayi bacci wajen maimuna wan nabiy sallallahu alaihi wasallam indaha tilka al-laila annabi sallallahu alaihi wasallam yana wajenta a wannan dare wato domin annabi yana raba kwana sallallahu alaihi wasallam baya zalunci mm. ba kun san da fa ba mu san wannan abin ba a cikin al'umman mu amma yanzu ya so ma bayyana da a ce wai mutum yana zalunci wajen rabon kwana tsakanin matansa da ba mu san shi ba mm. amma yanzu ya zama toro yana nema ya zama ruwan dare kaga mutum in ya mutum ya sami mace daya kullun yana wajen ta wata da watanni da je wajen daya matan mm. mm. yanzu an fara wannan zalunci kuma yana da hadari domin wannan shine a zai sa a yi mutum alamar ranar alkiyama ya zo da shayayyen kafa paralyze kwibi daya mm, mm. zai zo haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda baya adalci tsakanin matansa kun da yanda dai mai kun mai paralysis yake to haka za a tashe shi ranar alkiyama ta zama to masa alama Allah ya kiyashe mu to annabi sallallahu alaihi wasallam yana adalci yana adalci tsakanin matan su to Ibn abbas sai ya karda dan lokacin da zai zama to ranar kwanan maimuna sai ya je ya kwana na'am maimuna ta bint al-harith a ban kiyaye ba hmm, ban kiyaye shekarar da ta rasu ba eh, dubo a cikin nan na'am فتوضأ في النبي صلى الله عليه وسلم يا الولاء ثم قام يصلي sannan ya tashi ya tsaya yana sallah fa qumtu ala yasarihi sai na tsaya a gefen hagunsa fa ni sai ya kama ni fa ja'alani an yaminihi ya sanya ni a damansa fa salla 13 raka'a sai ya salla raka'a uku thumma nama hatta nafa sannan ya bacci har sai da ya numfashi da aka ji karar numfashin wa kana idan nama nafa ya kasance in yayi bacci ana jin sautin numfashinsa a tahul almu'adhdhin sannan mai kiran sallah ya zo masa ladanin bilal ne kamar yadda wata riwayar ta bayyana fa kharaj ya fita fa salla yi sallah walam ya yatawadda bai yi alwala ba shekara ta 51 bayan hijira hmm, na kafin Aisha kenan qala amur ya ce fa haddathtu bihi bukair sai na ambata ma bukair bukair ibn abdullah ibn al-ashaj shine kakan makrama faƙal sai ya ce baban makrama kai eh, na'am kakansa na'am kakansa faƙal sai ya ce haddasa ne kuraibun bizalik nima kuraib ya zanta mun wannan hadisi da ya ambata mun wannan hadisi to kun ga a shahid a nan shi ne annab sallallahu alaihi wasallam da ibn abba zai zo ya tsaya a damansa sai ya juya shi a hagunsa sai juya shi zuwa dama bai ce masa kuma bayan ya yi sallama ya ce to wannan tsayuwar da ka lokacin da ka yi haguna ka a wato karama ta ba wanda ya nuna cewar idan mutum ya tsaya a gefen hagun liman ya yi sallah to menene hukuncin wannan sallar tasa zahirin wannan hadisin kaga bukari ya nuna sallarsa ta yi ba tare da wani kaidi ba haka yake ma wajen malik a wajen malik idan mutum ya yi tsaya a gefen hagun liman liman bai san da shi ba ko kuma liman ɗin ya san da shi amma ya kyale shi ya sallah a hagunsa har aka idar da sallar to bai kyauta ba amma sallar sa yi ba zai rama ba haka malik na nasi a kansa a cikin almudawana da haka ma duk sauran malamai kusan suka ce banda imamu ahmad shi imamu ahmad ibn hanbal ya ce idan ya tsaya a hagun liman har liman ya yi ruku'u ya ɗago daga ruku'u bai dawo ya tsaya a damansa ba to a sallarsa ta ɓaci idan kuwa kafin ya yi ruku'u ko kuma lokacin da ya yi ruku'u sai shi liman ɗin ya juyo da shi ya dawo da shi gefen dama ko shi da kansa ya juyo ya dawo gefen dama to babu laifi sallarsa ta yi Eh, akwai wannan tafsirin da imam ahmad idan ya sanya cewa idan mutum ya tsaya a gefen hagun liman ya yi sallah har aka idar har aka idar da sallah gabaki ɗaya ba shi da sallah saboda ƙa'idarsa ta kan wato hani yana ɓata ibada tunda an hana shi ya tsaya a gefen hagu sai dai hannun bai zo da lafazi ba da umarni ba hani ne na aiki a aikata an nuna kan cewa ba nan zai tsaya ba hmm. yadda annab sallallahu alaihi ya juya shi to kun ga wannan ya nuna kuma wato a muhimmanci da albarkar hagu ai dama yadda aka sanya mai imamu ya zamanto a daman liman mamu ya zamanto a daman liman shi yasa ma malik rahmatullahi alai ya ce idan ma aka zo za a yi sahu za a tsaya ne tuwan ba malik ba allahmi abul hassan <clears throat> abul hassan al ali ya ce ɗaya daga cin malaman mazhaban malikiya ya ce idan aka zo mutane za su tsaya bayan liman a cikin sahu na biyu bayan sahu na farko ya cika za su zo su tsaya daidai daura da liman ne in suka tsaya daidai daura da liman shi ma mu da ya tsaya a nan duk wanda ya zo to sai ya tsaya a damansa sai ya tsaya a damansa idan daman ya cika to sannan sai su rinka zuwa kuma suna cika hagu hmm. haka Allah ne ya ce to wannan duk yana nuna falalar dama kuma shi yasa musulunci ɗin yake wato al-yumn asalin al-yamin daga al-yumn ne shine ƙari da albarka ƙari da albarka hmm. wato waɗansu bayan Allah in suka zo ko layi ake bi ko da idan suka ga layin dama ga layin hagu komai tsawon layin dama sai su layin dama ba su layin hagu ba idan eh, rana alkiyama idan aka zo ana bin ana neman ina yan dama ina yan hagu ya riga ya saba tun a duniya yan dama yake tafiya <laughs> saboda aka sai ta kojin yan dama duk wani yana daga cikin tabarruki da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi kana yu'jibuhu tayammun ya kasance farawa da dama yana ƙayatar da shi yana son haka mm. saboda haka wannan ah, yana da cikin wannan hikima to wajen juya mamu kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba a faɗa ta gaba ya juya shi ko ta baya amma a cikin riwayar da ta gabata a cikin kitabul wudu a cikin wajen babu tafsifil wudu an bayyana kan cewa ta bayan sa ya juya shi mm. ta bayan sa ya juya shi ba ta gaba ya zo ya juya shi ba kuma da ya juya shi ta bayan nasa ya zo ya tsayar da shi a gefen dama sai kuma yana sallah sallallahu alaihi wasallam yana matsa kunnansa yana matsa kunnansa eh to dan kare bacci ne ko ka dan menene waɗansu malamai ba su ɗauke shi akan wannan ba kamar da ibnu hajar ya ishara gare shi cewar ya yi haka ne domin ya sanya shi ya samu kaifin basira shi yasa aka ce idan malami yana motsa kunnen ɗalibinsa to ɗalibi zai fi fahimtar ilimi zai yi wato zai yi basira zai kiyaye abin da yake akwai malamin mu Sheikh Do haka yake haka haka yake mana muna karatu wajen shek ahmadu yana kana karatu sai rinka kama kunnan ka yana matsawa da gemin ka da komai sai rinka kama kunnan ka sai da nake karanta wannan hadisin nake gan magana ibn hajar a kai a sanan na gane hikimar da ya sa ake wani daga fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam suka dauka da yake ma ibn abbas domin wannan kunga kuma ga yanda ibn abbas ya zamanto albahar teku na ilimi eh, teku na ilimi na'am ni ba na san ce mun shari ne ni ba na san ce mun shari saboda muna da wata ma'ana ta mun shari da muke ganin sa to kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a a akwai bai kamata a faɗe shi da wata ma'ana wadda take mutane mu a wajen mu muke ganin sa da wata da wata irin ma'ana ba shi yasa nake cewa sautin numfashinsa eh, na'am Ah, sittin da da kuma ina to to shi kenan za mu ga abin da za a ciki eh, eh. a a ah, ah, umarni na aiki ba daidai yake da umarni na hani na na aiki ba daidai yake da na lafazi ba na aiki ya na lafazi ya fi karfi na lafazi ya karfi amma ina faɗan abinda imam ahmad taujihin maganarsa ne cewar ya ɗauki wannan tsaiwa a gefen da hagudin hani ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi a aikace amma ba wai yana nufin kan cewar daidai yake da umarnin da umarnin da yazo da lafazi ba na'am na'am إذا لم ينم الإمام أن يقوم ثم جاء قوم فأمرهم نعم يشي باب إذا لم babin idan liman bai yi niyar limanci ba bai yi niyyar ya limanci ba sai mutane suka zo ya yi musu limanci ai wato ma'ana menene hukuncin wannan a sharaɗi ne liman ba zai limanci ba sai ya yi niyyar limanci ko kuwa idan kawai liman yana sallah shi kadai sai kawai waɗansu mutane suka zo suka shiga cikin sallarsa sallarsu ta yi kuma limancin liman ɗin limancin liman ya yi shi ne a maksudin buhari da wannan babin na'am imam bukhari ya kawo riwayar wata riwaya ta hadisin abdullahi ibn abbas yace haddathana musaddad ibn musarhad kala haddasa na isma'il ibn ibrahim shine ibn ulayya an ayyub shine ibn abi tamima as-sakhtiyani daga abdullahi ibn sa'id ibn jubair an abihi daga babansa sa'id ibn jubair an ibn abbas daga abdullahi ibn abbas qala yace bitu inda khalati na kwana a wajen gogona wato kaga nan ya bayyana alaka فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل سيأنب صلى الله عليه وسلم يتاشي أنا صلى الدري فقمت أصلي معه لما سينتاشي أنا صلى تاردشي فقمت أن يساره سينتأى أجيبا حقنسا فأخذ برأسي سيكام كينا فأقامني عن يمينه سيتاني أجيبا دامنسا to kun ga wannan duk dai hadisi ɗaya ne amma yake ta istinbaɗin hukunce-hukunce nan kuma shine a hukuncin shine ya nuna maka cewa ai annab sallallahu alaihi wasallam ya tashi zai sallar dare ne shi shi kadai bai yi niyyar limanci ba ibn abbas sai ya zo ya shiga sallah tare da shi yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamanto liman amma zamanto wasa liman ba da niyyar cewa ya shiga limanci bane bai yi niyyar limanci ba to kuma gashi da ibn abbas ya zo ya shiga tare da shi bai kore shi ba bai kawar da shi ba ya ce tunda ban yi niyar limanci ba za ka iya limanci tare da ni ba sai kawai ya shiga da shi suka ci gaba da sai ya shi suka ci gaba da sallah don haka ba sharaɗi ba ne kan cewar sai liman ya yi niyar limanci sannan za ka iya mayar da shi liman shi sa wannan hatta malik da yake sharɗanta wato a cikin waɗansu sallu hatta malik da yake sharɗanta niyya ga liman amma shi ma yana iyakance ta da waɗansu suwar kamar sallar juma'a sai liman ya yi niyyar limanci don ba ta ingantuwa ga mutum ɗaya haka zalika idan aka yi masa istikhlafi idan yana mamu liman wani uzuri ya zo masa ya fita daga sallah ya janyo mamu ya zo ya shiga to a nan wajen sai liman sun sharɗanta cewa a lokacin zai yi niyyar limanci amma malik rahmatullahi alaihi a cikin mudawwana yayi nassi cewa idan mutum yana sallah shi kadai sai wani ya zo ya shiga ya sallah tare da shi bayan shi kuma mai yin sallar bai yi niyyar limanci ba ya ce sallar su ta yi kaga bai kayyade da kan cewa dole sai ya yi niyyar limanci a bisa wannan hadisin na abdullahi ibn abbas wanda yake zahiri ne akan wannan ibn al-mundir shi ya kafa hujja ya kafa hujja da wata riwaya ya kafa hujja da wata riwaya ta hadisin anas yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a cikin watan Ramadan anas yace nazo na tsaya a gefensa wani yazo yi ma ya tsaya a gefe na har sai da muka zamanto jama'a yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya lura da mu ya ji wato muna tare da shi ta jawaza fi salatihi sai ya takaita sallansa wani hadisi yana cikin sahih muslim to ga wannan sarihi ne akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi niyyar limanci ba tunda bai san ma sun zo ba sai da tukuna daga bayan sun zo sun tsaya sai ya ji cewa suna nan don haka idan mutum haka zalika hadisin abu sa'id ko wanda wani sahabi ya zo ya tara an yi jam'i sai ya tashi yana sallah a cikin tirmidhi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala rajul ya tasaddaq ala hada ba za a samu wanda zai ma wannan sadaka ba sai wani ya tashi a wata riwayar an ce sayyidina abubakar ne ya tashi a san shi masu gaggawa wajen aikin alkhairi sai je ya shiga to da ya shiga din ai kage ya zama to mamu ne dan ya ba ma wannan wannan mai sallar shi kadai albarkar samun ladan jami'i shine sadakar da zai masa ala rajul ya tasaddaq ala hadha ba wanda zai masa sadaka wato ya bashi ladan jam'i to kaga bai yi niyyar jam'i ba yayin da yake sallarsa shi kadai to amma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan sai wannan mamu ya tashi ya bi shi ya sallah to akan haka ne kun ga idan shafi'iya su suka halatta masbuq wanda yake masbuqi ya zo ya samu liman ya samu raka'a ɗaya ko raka'a biyu ko raka'a uku ta liman sai bayan liman ya yi sallama sai ya tashi zai kawo raka'o'in da bai samu tare da liman ba wani ya shigo masallaci bai yi sallah ba sai ya shiga ya sallah tare da shi sai ya shiga ya limanci tare da shi duk wani daga cikin wannan asalin tunda bai yi niyyar limanci ba kuma salla yake yi ya zo kuma ya shiga ya salla tare da shi wannan duk ya nuna sallar tasa ta inganta na'am hmm. sadakar da kai ba ta yi ba kai sadakar da kai eh ta za a ke sadaka ba niya marwa a ah. a waya za a ke sadaka ba niya kawai in ka ce dai sadaka ce to me kai an taba aiki ba niya to wai in ka ba su me kake nufin ba ke niyya ba eh, ko tilas ne ba sadaka ce ba sadaka ce dai kuma wannan to ina rashin niyya yanzu a cikin nan a'a a cikin sallar ina rashin niyya a cikin hadisin abu sa'id a'a zahiriya ba su faɗa su cewa suke yi maliki waɗansu waɗanda suke da wannan waɗanda suke da wannan imam ahmad ne shine aka ruwaito yana bambancewa tsakanin farilla da nafila saboda haka ya sharɗanta a sallar farilla ce mutum ya yi niyya ba sallar nafila ba mutum a sallar farilla ce ya yi niyyar limanci amma a sallar fila ba sai mutum ya yi niyyar limanci ba mm. ba sai ya yi niyyar limanci ba to shine suke kafa hujja da tun da kaga hadisin na ibn abbas na fila ne haka zalika na anas na cikin watan ramadan na fila ne to sai aka kafa masa hujja da hadisin wannan shi a hadisin abu sa'id wanda ya zo ya shiga cikin sallah ya ce waye zai masa sadaka ne kaga ai shi limamin sallar farilla yake kuma bai yi niyyar limanci ba kuma gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai masa sadaka ta hanyar a shiga ai a zaman toma sa saboda ka kaga yayi a yayi limanci ba tare da cewa yayi niyyar limanci a farkon sallar ba wannan dai wannan tarjamar da imamul Bukhari yayi matsalar tana hujjarsa tana da ƙarfi a wannan saboda zahirin wannan hadisi na abdullahi ibn abbas da kuma sauran hadisan da muka ambata duk masu shaida ne a kansa kuma kamar yadda muka gani shine mazhabar malik kuma shine abin da yake al inda shafi'iyya kamar yadda ibn hajar ya faɗa shine mafi inganci wajen malaman shafi'iyya cewa koyi da liman ba sharadi bane liman ya niyyar limanci ba sharaɗi ba ne mutum ya liya limanci kafin koyi da shi ya inganta za a iya koyi da shi ko da bai yi niyyar limanci ba wallahu ta'ala a'lam sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasuli nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala a maimunatu bint al-harith an faɗi kamar yadda kuka gani din an faɗi lokacin da ta rasu maganganu guda uku cewa shekara ta 51 bayan hijira aka ce kuma 63 aka ce 66 sheikh bashar al-awwad a tafikinsa na tahdibin kamal ce ƙalibin hajjar alƙaunul awwal huwa sahih wa amma al'akhirani fa galatun bila raib faƙad saha min hadithi ibn al-asam قال دخلت على عائشة بعد وفاة ميمونة na shiga wajen aisha bayan rasuwar maimuna Faƙarar kanat min atqana ita kuma aisha radiyallahu anha ta rasu a shekara ta nawa 58 ko saura ka ba zai yi ya zamanto maimuna ta rasu 61 ba ko na na yi wahani wajen maimuna wajen shekarun aurenta ba lokacin umratul ba rana umratul ne. umratul ne umratul qadiyya a shekara ta bakwai bayan hijira umratul qada ah, um ah, kun san da annabi sallallahu alaihi wasallam akai sulhun hudaybiya shekara ta shida ne ya je zai yi umra mushrikai suka hana shi daga cikin shar'an da aka yi na sulhun hudaybiya cewa zai dawo shekara mai zuwa ya zo ya yi umra su kuma za su fita garin makka su kyale masa garin mm. to a lokacin ne ya tura da ja'far radiyallahu anhu ya masa ya nema masa auren maimuna ya masa hitba ta maimuna ya nema masa aurenta kuma ya wakilta sayyidina abbas ya aura masa ita saboda haka ba a shekara ta takwas ba ne shekara ta bakwai ne eh, ta bakwai bayan hijira duk dai da haka ɗin da ya kunga dai ibn abbas murahib ne a lokaci sai zama to ɗan shekara goma sha ɗaya kenan ko sha biyu da biyar ne ba dari da ashirin ba ko na'am dari da ashirin da biyar sai ku yi haƙuri wahami yanzu shekarun sun so zuwa amin amin to sai tambayoyi da kuka rubuto yan uwa Allah ya kara muku albarka wannan ya ce Allah ya saka wa malam da alkhairi amin tambaya ta ita ce idan mutum bai samu kabbara harama tare da liman ba ya zo ya samu an shiga sallah idan ya yi kabbara harama zai iya karanta du'aul istiftah eh akwai tafsil idan sallah ce da ake asirta karatu idan sallah ce da ake asirta karatu to zai yi du'a'ul istiftah zai yi du'a'ul istiftah sannan ya fara karatu tunda zai yi a sallar da ake asirta karatu mamu zai yi karatu kamar yana sallar sa ne shi kaɗai zai karanta fatiha ya karanta sura allahumma sai idan kamar ka zo ka samu liman a ka kula cewar a raka'a ta uku yake ko raka'a ta hudu wanda yake in ka tsaya ka ce za ka yi wannan addu'a ta is'tifta din ba za ka samu karanta fatiha ba liman har zai yi ruku to ka kaga abin da yake al'aula ka yi shine ka karanta fatiha duk da yake liman ya ɗauke maka karatun fatiha din amma abin da zai fi maka lada shi shine kai fatiha bisa ka ce ka yi du'aul is'tifta. saboda ita fatiha tana daga cikin rukunin sallah ita ko du'aul istifta daga cikin musahabban sallah ne Eh, saboda haka akwai wannan tafs idan ku sallar da ake bayyana karatu ce ka zo ka shiga kuma liman a raka'ar da yake bayyana karatu ne to ka san wajibin mamu idan ya zo ya samu liman eh, a wajibin mamu shine ya saurari karatun liman in yana bayyana karatu saboda wannan ma ibada ce to kaga ba zai shagaltu da yin du'a'ul istifta ba kamar yadda in kana addu'ar istifta limamin ka kuma ya zamanto cewa shi baya du'a'ul istifta ana yin sallah sai ya kama karatun fatiha to shi ma a nan wajen ba za ka yi du'a'ul istifta ba sai ka yi shiru ka saurari karatunsa domin shiru a saurari karatun liman a sallar da yake bayyanawa shi ne sunnar mamu sai ka yi wannan ba za ka yi du'a'ul istifta ba an fahimci tafsilin ko na to sannan wannan shi ma ya ce malam Allah ya kara lafiya da nisan kwana masu albarka amin mutum ne ya ɓoye wa iyayensa matarsa tana da wata cuta mai yaduwa amma sun yi yarjejeniyar babu saduwar aure sai bayan shekaru babu saduwar aure sai bayan shekaru mamansu ta gane sai ta yi umarni da ya sake ta saboda zaman akwai cutuwa ana ina neman fatawa don wallahi ina cikin damuwa to wannan ka samu ka zo ka same ni sai na baka sai mu duba wannan matsalar taka na Allah wannan kuma yace ah, assalamu alaikum Allah ya kara wa rayuwarku albarka amin malam an yi min haihuwa amma kana yawan kana a ah, fadar wasu sunaye ina so in san sunan musaddad sundar Eh, gundar gundar gundar o oh, gayin ne gundar yaya sunan yake na gaskiya kuma ya halatta in saka sunan eh, musaddad suna ne na larabci wato katartacce wanda aka yi masa katari aka sake dace da daidai shine ma'anar musaddad ala wazni muhammad <laughs> eh, ala wazni muhammad musaddad saboda aka suna ne larabci kuma suna ne mai kyakkyawar ma'ana kuma gashi bajimin malami ne yake da wannan suna musaddad ibn musarhad ibn musarbal eh, saboda haka in ka sanya ma ɗanka sunan Allah ya ba shi albarkacin mai sunan musaddad ah, gundar shi ko laƙabi ne na Muhammad ibn Ja'far hmm, asali ah, suna ne wanda yake daga yaren Farisa amma shi ma in ka sanya ma ɗanka suna kana nufin cewar a saboda wannan babban malami na addinin musulunci wanda ya fi kowa kiyaye hadisan malaminsa shu'ba haka shi ma yana da ma'ana waɗannan dukkaninsu waɗannan su ne alfaharinmu waɗannan malamai su ne alfaharinmu su muke alfahari da su don haka bayan sunayen annabawa da sunayen sahabbai to kuma sai waɗannan manya-manyan malamai wanda muke gani ana ta sa sunansu maliku shafi'i ahmad suna nufin ibn hanbal din da yake sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne bukhari duk da yake shi bukhari ba shine sunansa ba a nasabar take amma mu mun riga mun mayar da shi saboda me saboda albarkar shi bukharin ake so eh. saboda wayannan mutane ne waɗanda suke suka al'umma duk ta yadda da kan cewar waliyan Allah ne in ban da 'yan koren mustashirikin um, waɗanda yanzu suka zo suke nema wato a su cewai za su kwaye musu zani wane su kana tsihin saharatan yawman liyuhina ha falam birha wa auha karnahul wa'ilu kamar ɗan taure ne da ya zo yana ta dutse wai yana so wai ya rusa dutsen bai ma dutse komai ba amma ya karya kahonsa to haka ne duk wanda ya sa irin su buhari a gaba yana ta cakkarsu yana ta to haka zai zo ya cakkaki kansa amma shi ba zai masa ba kamar dutse haka zai tsaya haka larabawa suka ce kana tsihin saharatan yawman liyuhinaha falam yadirha wa auha qarnahu alwa'id to haka suke dan taure ne ba su da kan gado Allah ya kiyashe mu wa malam Ismail to da yawa yan uwa sun aiko da ai musu addu'a wanda saboda kurewar lokaci ba za mu ambace su ɗaya bayan ɗaya ba Allah madaukakin sarki ya san su dukkanin waɗanda suka rubuto da ko suka yi wasicci kan ai musu addu'a muna roƙon Allah madaukakin sarki ya Allah da ka biya ma kowa bukatunsa Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi Allah ka ba Allah ka yafe mana kurakuranmu ka karɓi tubanmu ka sanya mu a cikin mutanen kirki ka rayar da mu a cikin musulunci ka dauki mu a cikin musulunci ka tayar da mu tare da ka tayar da mu tare da salihan bayi ya rabbal alamin Allah ka yaye mana wannan annoba Allah ka yaye mana ita Allah tsananin da ya sauka a kan sanadiyar wannan annoba Allah ka yaye shi ka saukar da rahama a gare mu ya arhamar rahimi yan uwanmu wanda muke wanda aka kama su waɗanda ake garkuwa da su muna roƙon Allah ka kwato su Allah ka kwato su Allah ka kasance tare da su Allah ka amintar da su Allah ka kiyaye su da kiyayewarka ka kare su da kariyarka ka taimake su da taimakanka Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Thank you.